Tarzomar ta wakana ne akan titin kofar mata zuwa asibitin Murtala zuwa yankin shahuki sanadiyar mutuwar wani matashi dan shekaru goma sha bakwai a hannun 'yan sanda mai suna Saifullahi Sani. Don Allah don Annabi abi min karin yaro na me ya musu Abi mun kari wallahi ta karshen magana da muka da shi ne yazo ce bari in ga makallo in zo ka miki waya ta ki ajiya ne magana ta karshen da muka ni da ban ji labari ba sai ji ne an ce an kama shi sai na kokarin na fita suka hana ni kame suka fito yi ina kofar gida a shimfidar akan tabar masa na shimfida a zaune da mutanen da suka yi suka gani a gaban su ma wallahi sai kira maka su saboda ta bi su hango jala da suka hana ta yaki to dan uwansa yayi kokarin ya bi shi sai aka ce a bari sai da safe da safe karfe bakwai sai yan kwamati suka zo suka ce baban su ya je ice ba zan fita ba ba na jin daɗi sai ce da wuri ka je sai ya tafi minti biyar bai sai ce to ke lami da ke ce a fita a je a ne ya sai fa ya mutu na ce ya mutu nan sa fa baka gani ba fa sun sa masa ƙarin ruwa kafafun yayin sa nan gasar da a kamar ara gargatar take ba Allah a dauki ɗanka da lafiyarsa da ransa da lafiyarsa a kawo mun gawa na karɓa don ba da gata ne Malama Lami Sani kenan mahaifiyar matashi Saifullahi Sani. Ita ma wata hajiya safiya makwabciya ga iyayen marigayi Saifullahi Sani na cewa. Wannan fakisan ba na farko aka yi mana ba. Wannan an kashe wani bi kenan shi ma sunansa Saifullahi a nan gidan. Eh shi ma sunansa a nan gidan fa shekara bi kenan fa aka kashe wancan. Ni kai na kane na shi ba an dan sanda dan wambai ya harbe shi. Wannan ba yau suka fara kashe mana 'ya'ya ba zan su ga mu talakawa ne. Shi kuwa Malam Musa Ɗahiru yaya ne ga marigayi Saifullahi Sani. Yaro aka kama da daddare yana kallo a wayarsa ya yi shimfiɗa bacci to bacci bai ɗauke shi ba sai ya kunna wayarsa yana kallo a zaune kan shimfiɗarsa su kuma ma'aikata suka shigo an ce daga area command suke dan dawaki police station suka zo da adduna su sari karfan street light na cikin unguwan kofar mata su sari benci su sari kofa sai su ihu sai mu ji harbin bindiga a sama mun buɗe windina a shi already har sun ɗauki yaron sun tafi da safe gari ya waye sai suka yi wa ɗan kwamiti waya cewa a zo asibiti yaron nan ya mutu mun zo mun ga gawarsa da sara a jikinsa da komai muke so gashi nan mun da shi su mana bayanin ya aka yi haka ya faru yaron nan ba aikata laifuka sana'ar wanki yake sai ko aike ka sa shi irin aikin karfi ka biya shi shekararsa sha bakwai wayanda suka aikata abin nan a bayyana su a kai su gaban hukuma shari'a ta aiki a kansu abin da muke so ke. Duk da cewa mahaifiyar marigayi Saifullahi na cikin alhinin rashin ɗanta, to amma ta buƙaci abokansa matasa da suka fusata suke ƙone-ƙonen tayoyi su kasance masu bin doka da oda. Ni da abin da nake ce musu yaran su yi haƙuri, su bi hukuma a hankali ko ba gaskiya ba, eh. su yi haƙuri, su bi hukuma a hankali. sai dai a bangaren ta hukumar 'yan sanda ta ce jami'anta sun je unguwar ta kofar mata ne rabon fada tsakanin matasa 'yan daba kuma ta musanta cewa matashi sai Fulahi sani a hannun jami'anta ya mutu kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan ta kano dsp haruna abdullahi ya shaida min ta wayar tarho mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria